Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a amurka saboda annobar covid-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da ƙwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar da ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel a nan Amurka. Ta sa a Latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance. Hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi. Misali a otal ɗin Radisson da ke garin Sunnyville a jihar California. Alex Martinez shine manajan otal ɗin ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviok da ke kera na'urorin mutum-mutumin. When you get a delivery uh, from a robot, you are not ya ce idan ka aiki mutum mutumi ba zai damu kowa ba oh, kuma idan suka tashi kai saƙon sukan je da sauri misali cikin minti biyar zuwa shida ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici sannan a matsayinka na kwastoma idan zaka fita karban sakon a hannun mutum mutumin ba sai ka ce barin tashin shirya ba babu wanda zaka dama um, to sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta Ya ce dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urar su um, idan har ana so mutum mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maɓalli a jikin mutum mutumin saboda ya samu damar danna maɓallin buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballan da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya, kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi, za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon. Stephen har yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum mutumin. When you have a robot Ya ce shi mutum mutumi baya tashi a aiki ci ya tafi gida, ko da yaushe yana nan, ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako, ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka ma'aikata na matuƙar sansa don yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gabansu. Tuwari har ila yau a jihar ta California ba aikin otal kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hassantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai da duk da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shine suna wa mutane rayuwa da kare su daga faɗawa cikin wani mawuyacin hali. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.